Illar fina-finan batsa wanda ake kira bulufin wanda ya zama ruwan dare a cikin al'ummanmu lalle suna da illa matuƙa idan idan ka saurari waɗan wannan bidiyon ka saurare shi har ƙarshe za ka ji abin da baka taɓa ji ba insha ku biyo mu a wannan tashar ta Habib 24 TV Bulufin fina-fina ne da wasu tsageru daga cikin Yahudawa suke shiryawa, wanda yana da illa sosai, domin yanzu an yi ittifaƙin cewa ba abin da yake saurin rufta mutum zuwa zinace-zinace kamar shi. Kallon bulufin kallon ɗin wanda zamani ya zo da shi, ba ga namiji ba kuma ba ga mace ba. Babban abin takaici shine yanzu 'yan mata sun fi kowa ƙwarewa wajen iya kallon wannan lalaci na bulufin. Hukuncinsa kallon tsaraicin haramun ne a shari'ar Musulunci in banda na matarka ko namijinki, mijinki ballantana kuma saduwa tsakanin mazinata. wannan abu ne mai matuƙar muni sosai Allah yana cewa ka gaya wa muminai ba za su rintsa idanuwansu daga kallon haramun kuma su ƙi yaya farjinsu daga yin zina wai ya ‘yan uwa mu kiyaye duk wanda yake kallon ‘yan uwa mu kiyaye duk wanda yake kallon irin waɗannan abubuwan to lallai ya yi wa Allah tawaye a wani gurin aika ta haka yana cewa Allah yana cewa kada ku kusanci zina haƙiƙa ita zina alfasha ce kuma mummunan hanya ce kun ga saboda halakan da take cikin zina sai Allah ya ce kada ku kusance ta shi kuwa irin wannan kallon yakan sanya masu yinsa su afka cikin zinace-zinace manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ka tsine wa mai kallon tsiraici da kuma wanda ake kallon tsiraicin nasa daga ƙarshe ina ƙara jawo hankalin masu yi su tuba su daina don Allah ku daure duk wanda ya saurari wannan abun ba mu san wace addu'a Allah ba san addu'a wa Allah zai karɓa ba ku daure ku yi sharin ɗin wannan abu zuwa ‘yan uwanku wannan bidiyon yana da matuƙar amfani sannan kallon fina-finan batsa yana kai mutum zuwa ga aikata mummunar ɗabi'a nan ta istima'i wacce ita ma tana da illoli ga lafiyar mutum ya Allah ka tsarkake mana zukatanmu ka kare zuri'armu daga afkawa cikin munanan bala'o'in da take tattare daga kallon irin wannan fina-finan na bulofin Allah ya ƙara shirya da mu da 'yan uwanmu baki ɗaya Allah ya ƙara wa annabi daraja Allah ya sa shi zai cice mu ranar lahira waɗanda suke da irin wannan halin na kallon fina-finan batsa Allah su kuma fa ba wai irin fina-finai da za ka kunna ba irin na ba ka shine a'a kallon hotuna da muke yawan yi facebook da wata kafa social media yan matan wanda namu ne nan na kasanmu mu shi ma kallon tsare ce ya kamata ka kiyaye ka san irin kalle-kallen da za ka yi muna godiya da yadda ake bibiya gidan namu na habib 24 tv ku ci gaba da yin subscribing tare da danna ƙarar ta yadda ta zarar an musu ki sabon shiri insha Allah zai isa gare ku magode dan uwanku Habibu Abdullahi Hassan ku ci gaba da subscribe muna godiya